طه ويعبد الله فيها وقال المسلمون بل نحن أحق بهم هم منا نبني عليهم مسجدا يصلى فيه ونعبد الله فيه abinda hadisin yake cewa ko kuma ruwayar take cewa at-tabari yana cewa ibnu humayd ya ba mu hadisi gaya mana cewa shi kuma ya ji daga salama shi kuma daga abdul aziz ibnu abi rawat shi kuma daga abdullahi ibnu ubayd ibnu umair yake cewa Allah ta'ala ya ɓoye mahallin ashabul kafi ga su mutanen da ya nuna su gare su falam ya tadu ba su iya gane ina suke ba faƙalar mushrikuna sai mushrikai mushrikan garin sai su ƙarni alaihim bunyanan mu yi musu gini wato mu tayar da gini a kansu fa innahum abna'u aba'ina domin ƴaƴan iyayenmu ne wa yu'badu Allah fiha abauta wa Allah a cikin wannan gini wa qala almuslimuna sai musulmi suka ce bal a a nahnu ahqqu bihim mu muka fi cancanta da su hum minna su wani bangare ne daga cikin mu nabni alaihim masjidan yusalla fihi za mu gina masallaci a kansu da za a rika sallah a cikin sa wa na'budu Allah fihi da za mu bauta wa Allah a ciki haka nan ya kawo maganar qurtubi da yake cewa ruya anna ta'ifatan kafiratan qalat nabni bai'atan aw madifan famana'ahum almuslimun wato wata wani bangare wata da'ifa wacce take kafirai suka ce mu gina gurin bauta a inda suke ko kuma mu gina gurin aje baki sai musulmi suka ce musu yadda ba wa qalu lanattakhizanna alaihim masjida suka ce haka mu za mu za mu masallaci a kansu sannan mai tambaya ce zai lissafo sunan littattafai ba tare da ya kawo maganganunsu ba amma dai kamar irin su fatul qadir ibn atiya zadul masir at-tasil li ulum at-tanzil al-jalalain sannan karshe yake cewa tambihi malam wallahi tambaya ne kawai ba challenge ba to ba wai kowace tambaya ce muke cewa challenge ba ai daga salon yadda abin yake zaka zaka fahimta daga yadda aka kawo maganganu a wannan abin da ka kawo duk na karanta su babu wani abin da ban karanta ba sai dai ba komai ne mutum ya karanta ba sai ya zo ya ta faɗa kuma a cikin bayanan mu mun yi ishara cewa akwai waɗanda suka ce wannan kafirai ne waɗannan musulmi ne mun yi ishara zuwa ga wannan duk da cewa mun mun furin jayar da kasancewarsa dukan su musulmi mun furin jayar da wannan wannan ruwa da ka kawo ta dabari ruwa ce wacce ba ingantacciya ba ta fuskar isnadi a shi malamin dabari din za ga ibnu humayd ne ibnu humayd shine muhammad ibnu humayd ar-razi wanda malamai masana ilimin hadisi duk sun karyata shi musamman yan garin su irin su abu hatim ar-razi abu zur'a ar-razi muhammad ibn muslim ibn wara arrazi irin su fadlat arrazi malamai da yawa ɗan garin su ne duk sun tume shi da ƙarya shi yasa ma ruwayoyin da kabari ya kawo dangane da labarin ashabul kafi da na bi su duk na samu ta hanyar shi wannan malamin nasa ne shi yasa ma za ku ga ban ɗauko daga cikin ban ɗauko ruwayar daga cikin kabari ba sai muka ɗauko ta daga abinda ibn hajar ya ambato a cikin littafinsa taghliqut ta'liq riwayar ibn al-munzir da abu hatim ar-razi wanda riwaya ce sahiha zuwa ga abdullahi dan abbas shi kansa wannan koda ya inganta shi wanda yake wannan maganar ba wai sahabi bane ba sahabi bane ba ba na farko da mun bai jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba sahabi bane sannan ba tabi'i bane sauraka wani ne daga cikin mutane malamai wanda shi ma yake ganin ga faɗa abin da ya ji bara ya faɗa to sannan ma ruwaya zuwa gare shi shi abdullahi ibn ubaidillah ibn umair abdullahi ibn ubaid ibn umair shi kansa ruwaya zuwa gare shi bata inganta ba saboda haka shi yasa sauran duk littafan da ka kawo wannan ita ce wannan ita ce tsotsuwar shine madogarar saboda haka abu ɗaya ne kowa in ya tashi zai kwafo yadda kai ka kwafo haka to wani ma haka zai kwafo haka zai kwafo sau da haka duk da tafan da ka jera babu wani wanda ya kawo wani sabon isnadin da ba wannan ba saboda haka abinan toshiyar ko kuma in ce madogarar ko tsotsuwar inda suka samo labarin guda ɗaya ne shine wannan saboda haka waɗanda ka kawo ibnu atiya da zadul masir zadul masir na ibnu jauzi da at-tasir na ibnu juzai da jalalaini da ma wanda ba kawo ba suna nan da yawa duk yawanci suna kawo labarin qurtubi ya kawo shi ma kamar da ka kawo haka to sai dai magana ce wacce bata inganta ba shi yasa ma bamu bamu tsaya mu bi ta kanta ba inda a ce komai da aka faɗa sai mun faɗe shi to ina jin da yanzu muna nan a ayoyi biyu ko uku na farko kuma watakila azumin har ya kare ba za mu gama wannan ba saboda maganganu ne masu ɗimbin yawa sauraka muna rerayo abinda muke ganin ya kamata a faɗa sauran kuma mu tattara mu basu sai kuma tambayarsa ta biyu da yake cewa mai ingancin wannan asar ɗin حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة في المقبرة وحكي عن الحسن أنه صلى في المقبرة وعن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط القبور والإمام يؤم والإمام الذي يؤمه هو إمام يؤمه صلينا على عائشة والإمام الذي يؤمنا عندما صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه وحضر ذلك عبد الله بن عمر رواه البيهقي وغيره sai kuma ya kawo wani asar wanda ya ce al-khattabi a cikin littafin ma'alimus sunan ya kawo shi daga abdullahi dan umar cewa ya ba da sauki wato ya sassauta yana ganin rukhsa ce akwai sauki ga yin sallah a cikin a cikin makabarta kuma an hikaito haka daga alhassan yana nufin alhassan albasri annahu salla fil makbara cewa yayi sallah a cikin makabarta sannan ya kawo ruwaya ta baihaqi daga ibn jurayj zuwa ga nafi dan abdullah ba mu yi maganar dan ka kula jiya lokaci ya kore mana don haka ba mu hatta hadisan da muke so mu faɗa a jiya ba mu faɗe su duka ba mun dai faɗi wasu akwai hadisan da suka zo na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi sallah a makabarta ko ko abin da ya hana a yi sallah a cikin makabarta kuma ya hana a gina a yi gini akan akan kabari na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nusalliya fil fil fil fil maqbarati wa aw an nabniya ko an nusalliya ala al qabri aw an nabniya alaihi aw an nabniya alaihi ko kuma mu yi gini akan sa saboda ka waɗannan hadisai duk ba mu kawo su ba saboda ganin cewa lokaci ya ƙure da haka ba mu yi magana a kan sallar wanda zai yi sallah a cikin makabarta mun yi magana a kan gini a yi gini a kan kabari ko a yi masallaci a kan wani kabari wani kabari yanzu saboda an binne wani a guri a zo a yi masallacin da shi kabarin zai shigo ciki shi ake magana shi muka yi magana a kansa saboda ka ba mu taɓo magana a kan shin menene hukuncin yin sallah a makabarta ba wanda ya sha bamban da maganar gine kabari ko kuma gina masallaci a kan kabari saboda ka kaga ba mas'ala ce ba bare har ma mu taɓo magana magana akan sallah a makabarta galibin malamai abinda suke cewa bai halatta ba illa iyaka sun sun saba ne wajen sallar ta ɓaci idan mutum ya yi ko ba ta ɓaci ba imamu ahmad yana ganin sallar mutum ta ɓaci idan mutum ya yi a makabarta sallarsa ta ɓaci wato ya yana kallon kabari ko yana tsakiyar kaburbura ba ya da sallah wasu daga cikin malamai kuma suna ce a abin da ya yi ba daidai ya yi ba amma sallarsa ba za a ce ta ɓaci ba ya dai aikata makaruhi ne duk da cewa wasu malamai suna fassala kalmar makruhi da ta zo a bakin wasu daga cikin magabata da cewa suna nufin karaha ta harimiya wato haramci suke nufi to mu dauko wannan mas'alar ba saboda ba wai mas'alar muke so mu shimfiɗa mu bude bi ta dogon bayani ba in muka ce zamu yi haka sai mu fita daga fagen tafsiri ko mu fada cikin wani fage saboda haka muna takaita magana ne akan abin da ya shafi lafuzan da ayat ta zo da su maganar ibnu alaihim bunyanan da kuma maganar la nattakhidanna alaihim masjida amma maganar sallah ta yi ko bata yi ba ba mu shiga wannan babin ba domin yana da yana da fadi shi ma akwai maganganu da dama da mutum zai zai karanta kuma ya gani wannan maganar Abdullahi dan Umar idan ka duba hatta a cikin abin da kai da kanka ka rubuta ka ɗauko daga bai haƙi za ka ga yana magana ne akan sallar gawa sallar gawa in aka samu an kawo gawa a makabarta za a yi mata sallah anan ko ba za a yi ba abdullahi dan umar yana ganin za a yi mata za a iya mata sallah a yayin da wasu suke ganin a'a ba za a yi mata sallah ba sai an fita da ita daga cikin makabarta wannan shine abinda duk inda zaka duba za a ga ruwayar da ake kawo ta dan Abdullahi dan Umar ita ce maganar wannan shine ya kawo da aka tambayi Nafi cewa Ibn Umar shin yana karhanta yin sallah a tsakiyar makabarta sai yake cewa mun yi sallah ta mun yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da Ummu Salama lokacin da suka rusu mun musu sallah a makabarta a lokacin da muka yi wa nana Aisha sallah wanda ya mana limancin ma Abu Huraira ne a lokacin Abdullahi dan Umar yana nan saboda kaga magana ce ta sallah ta gawa yayin da ce ga gawa nan amma a cikin makabarta ne a iya mata sallah anan ko ba za a iya mata sallah anan ba dole sai an fito to Abdullahi dan Umar yana ga za a iya mata sallah anan kaga wannan ya sha bamban da mutum ya mai da gurin sallarsa makabarta maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ij'alu min salatikum min salawatikum fil biyuti wala tattakhidhuha qubura ku sanya wani bangare na sallolin ku a cikin gidaddaji kada ku mai da su makabarta ana nufin sallolin nafila kada ya zama da koda yaushe sallar nafila ba za ku yi ta a gida ba sai dai ku yi ta a masallaci sai ya ce kada ku mayar da gidajen ku makabarta kaga wannan yana nuna kenan ita makabarta ita ce ba a sallah koda yaushe a ciki to kada gidajen ku su zama haka to sai tambayar su ta uku da yake cewa shekaru hamsin da suka wuce wani archaeologist wato mai bincike akan abubuwa na tarihi kamar ginannuka daga gawawwaki da sauransu ya gano wani kogo a cikin jordan a wani yankin da ake kira arrajib wanda ya ce wannan kogon ya yi daidai da wanda aka yi bayaninsa a suratul kafi shi duk yana ba shi ina gyara masa hausarsa saboda duk yana ba shi siga ta mace ta yi daidai kogo namiji ne ba mace bace amma ina gyarawa yadda za ku ji daɗin hausar sannan mutumin wato shi wannan archaeologist sunansa muhammad taisir zabiyan shin sai ke cewa shin shin daman a bangaren jordan waɗannan samari suka rayu kuma a zamanin wani annabi suka rayu shin akwai fa'ida wajen ziyara wato ziyarar zuwa wannan kogo ko kuma za mu iya ambacin sunan yau za mu iya ambatan sunan makarantarmu ko ƙungiyarmu da asabar kafi to wannan da shi ne ita ce tambayarsa ta uku to ita ma ba mu zo bayani ba za mu yi bayani za mu yi ɗauraya a ƙarshen ƙissar akwai wasu abubuwa waɗanda za a ji duk ba mu yi maganarsu ba rashin faɗarsu da rashin magana a kansu shi kansa zai baka wani zai baka wata wani saƙo na cewa me yasa ba a faɗi sunayen samarin nan ba me yasa ba a faɗi sunan sarkin da ya addabe su ba sarkin me yasa ba a faɗi garin da suka taso a ciki ba wani gari ne wannan tambayoyin da zaka zaka ji a kwakwalwarka su kansu zaka iya gane ansa tunda inda ya inganta ya kamata in faɗa saboda duk waɗannan abubuwa labarai ne waɗanda ba su inganta ba ana dai faɗa duk akwai ruwayar da aka rawaito ga zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa ya ambaci sunayensu su amma wannan ruwayar ruwaya ce wacce take ba ingantacciya ba ruwaya ce mawdu'a Abdullahi dan Abbas bai ambaci sunan sunan ko ɗaya daga cikin su ba idan har akwai sunayen da ake ambata irin abin ne da aka ake samuwa daga daga ahlul kitab da wasu marubuta tarihi shi yasa zamu ga ibnu ibnu atiya ibnu atiya a cikin littafin sa al-muharrar abin al-muharrar al-wajiz yake cewa sunayen ma sunayen ma yadda zaka faɗe su da yadda ake faɗar su duk ya sha bamban za ga anan an ce kaza a wani an ce kaza yace saboda sanadin da ake jingina waɗannan sunayen gare shi bai inganta ba wasanadu ila ma'rifatiha wahin haka yace sanadin da ake ruwaito sunayen waɗannan sanadi ne mai rauni kwarai da gaske hakanan abu hayyan al'andalusi a cikin littafinsa al-bahrul muhit shi ma abin da ya faɗa tafsirinsa shi ma irin wannan magana ya faɗa haka da ibnu hajar a cikin fathul bari saboda haka waɗannan sunaye ana dai faɗa su ne kawai haka nan dai a cike wasu gurabe da ake ganin ya kamata a cike su na labarin amma ba wai dan sun inganta ba haka nan sunan garin shi kansa za ka ga sabani mai yawa aqwal mutabariba maganganu masu dukan juna wani lokaci a ce afsus a ce tarsus wani lokaci rum haka dai za a yi ta faɗar garuruwa daban-daban to shi ma kansa wannan babu wani abu ingantacce tabbatacce da aka samu ila iyaka kowa yana fadar inda to har haka shi ma kogon a ina yake tunda sai an gano garin da yake sannan ya tabbatar da inda kogo yake inda an gano inda kogo yake cikin bayanan mun ce ayoyin da muka karanta suna nuna mana kogon kusa yake da garin da suke ba nesa yake ba shi yasa ma da suka aiki mai so musu abinci suka ce je maza ya kawo musu yunwa suke ji falyanzur ayyuha azka ta'aman falyati falyati bi rizqin minhu wa liyatalaffa to kaga a nan inda an gano inda kogon yake to da an gano garin maganar da ka kawo ta ta ta ta kasar Jordan da wannan archaeologist da da ake cewa ya ya binciko ya binciko wannan kogo akwai wannan maganar sai dai ka san magana ce wacce take akwai akwai akwai tunani na na neman kuɗi a ciki ita kasar za ta so ta jawo 'yan yawon bude ido ga shahar kai ma kana neman shawarar ko aje ko ka aje to irin wannan bukatar ta a jawo 'yan yawon bude ido shi yasa aka yi kokari a tabbatar da wannan cewa ai sun gano a kasar su yake an gane ko sun gano a kasar su yake tunda sun gano a kasar su yake kaga za a killace shi 'yan yawon bude ido za a yi ta tafiya daga ko ina kowa so yake je ga koban ashabul kafi wani ya shiga wani ma ya dan kwanta ya ce anan suka kwanta shi ma ya dan kwanta ya samu tabarruki to kaga anan kudin shiga kasar da kudin kama hotel da kudin sayan abinci da kudin mota zirga zirga da visa da waye da waye kaga nan kudin har tattalin arzikin kasar ne zai abin wannan abin da ya shafi tattalin arzikin kasa kawai shine dalilin da yasa aka shi wannan da ka faɗa archaeologist din wannan shi Muhammad Taysir a yadda na gani a wasu bayanai ba shine ya ya binciko ba wanda ya binciko sunan shi rafiq rafiq wafa ad-dujani shi kuma wannan shi wannan malamin adabi ne adib ne marubucin adabi ne na larabci ta yiwu a jingina masa ko a jingina wancan duk zai yiwu tunda naga akwai akwai tazaruf har shi kansa archaeologist din wane ne wannan ne ko ba wannan bane sunan mutum biyu ake faɗa an ce a shekara ta 1963 suka gano cewa anan anan kuma wannan rajib din ar-rajib din suka ce wata wata ƙarya ce ta ba ta da nisa da babban birnin kasar a Amman ba ta da nisa da Amman duk bai fi kilomita bakwai ba da babban birnin ita kasar Jordan din to sun ce wannan ar-rajib din shine ar-raqib yawan fada ar-raqib ar-raqib har da ake cewa ar-rajib duk dai da a ƙara tabbatar maka da cewa haka ne a ce an gano har da wasu kaburbura guda takwas duk da ba a gane waye na takwas din ba an gano kwakwalwar wani kare a kusa da kogon abin da din saboda ka ana jin karansu ne wanda aka binne shi shi a gurin da yake an gano kaza an gano kaza to wannan duk maganganu ne akwai maganar da ibnu atiya a cikin littafinsa a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz yace a can garin su a andalus spain kasar spain a wata alkarya da ake kira lusha akwai wani kogo wanda ake cewa shine na yara a kusa da shi akwai wani dan gari da ake gani shine shine absos din akwai akwai akwai masallaci da ake ga shine masallacin da aka gina har ana zuwa ana ziyartar sa abin nan Abu Hayyan al-Andalusi mai mai tafsirin al-Bahr al-Muhit ya ce shi har ya je ma ya shiga guri shi ma ya ƙara tabbata saboda garin su ne shi ma so yake a ce abin a garin su yake wasu da suka zo suka karanta abinda ya rubuta kamar qurtubi suka ce kai ba su yadda ba abin a rum yake to kaga shi qurtubi duk da cewa shi ma dan yankin ne kai mutum qurtuba cikin kasar andalus ce amma bai goyi bayan maganar ba su alusi da suka zo duk suka rushe wannan maganar to saboda haka zaka yi ta jin maganganu iri-iri banda wannan akwai waɗanda zaka ji sun ce a Turkiya wasu ce a Syria wasu su ce a Jordan haka nan kowa zai ta faɗa mu ma nan wata rana sai ka ji wasu sun ce sun gano wani kogo ko a nan ne abin ya faru saboda haka wannan duk jita-jita ce ba ta da wani abin nan saboda haka dan wata ƙasa sun killata wani kogo sun ce shine to kada ka je wani mamaki akwai batun tattalin arziki a ciki to saboda waɗannan abubuwan duk ba mu faɗe su ba saboda ba su da wani inganci sannan ba su da wani muhimmanci ka san su ba su da wani muhimmanci ka san su kamar yadda za mu ga a cikin ayoyin da da Allah ta'ala ya rufe wannan kissar da su domin faifan kissar su ya kare yanzu duk abin da zai biyo baya na ayoyin da suke gaba ta'kibi ne ƙarin bayani ne da Allah ta'ala ya kawo dangane da abin da ya faru game da kissar waɗannan samari Allah ta'ala ya ce sai ya kuluna salatatun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم da sannu za su rika cewa matasan nan su su uku ne na hudunsu shine karansu waya koluna kuma za su rika cewa khamsatun sadisuhum kalbuhum su biyar ne na shidan su kuma karansu rajman bil gaibi suna jifa da maganar da take gaibi ce waya kuluna sab'atun kuma za su rika cewa su takwas ne wa saminuhum kalbuhum ta su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum kuma na takwas na takwas na takwas din su shine karansu qul ka ce rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil ubangiji na shine mafi sanin adadin su babu wanda ya san adadin su sai ɗan kaɗan fala tumari fihim illa mira'an zahiran kada ka yi jayayya dangane da sha'aninsu sai jayayyar da take bayyananniya wala tastafti fihim minhum ahada kada ka nemi fatawar ɗaya daga cikinsu dangane da wannan yaran to anan Allah ta'ala yana gaya mana irin alkhawd kutse da aka yi ta yi dangane da sha'anin kissar waɗannan matasa bayan sun ɓace bayan sun shiga kogo irin maganganun da aka yi ta yi da irin labarurukan da aka yi tarwaitowa wannan shi zai nuna maka cewa labarin tun a can farko ma tun bayan bace su tafiya da bacewar su tafiya da tai tafiya an yi ta samun sabani da maganganu da soki burutsu da tatsuniyoyi a kansu shi yasa anan bayan ubangiji ta'ala ya gama ba da labarin su daman ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi mu za mu baka labarin su da gaskiya kamanta da dukkan sauran maganganu da kake ji da labarurruka da ake ta bayarwa yahudawa da nasara da duk wasu na tarihi kamar ta duk da wannan ka karbi labarin daga wajen mu za mu gaya maka shi da gaskiya to anan kuma sai ubangiji ta'ala yake cewa to ga irin abubuwan da za su biyo baya na maganganu dangane da adadin su sai ya kuluna salatatu rabi'uhum kalbuhum ko da za su ce su uku ne su uku ne na hudun su karansu waya kuluna khamsatun sadisuhum kalbun akwai waɗanda kuma za su ce su su biyar ne na shidan su karansu amma Allah ce rajman bil gaibi suna jifa da magana da take gaibi ce wato kamar mutumin da yake jifa bai san target ɗinsa ba baya gano abin da yake so ya jifa kawai dai yana irin jifan nan da ake kira kan mai uwa da wani amma shi ma bai san wa ina yake ina abin da ya jefa zai fada ba to kaga wannan yana nuna maka cewa maganganu ne da ake yi bisa zato ba bisa ilimi ba ba bisa yaqini ba ba bisa hujja ba shi yasa Allah ta'ala ya sifanta waɗannan maganganu na waɗannan ɗa'ifa guda biyu ta farko da ta biyu masu cewa uku biyar masu cewa abin nan abin nan uku hudu masu cewa biyar shida Allah ta'ala ce rajman bil ghaibi maganganu suke yi kawai suna jifa da abin da yake gaibi ne ba su san su kansu inda zai fada ba wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sanan za su rika cewa bakwai ne na takwas din su shine karan su to kaga anan sai ba a ce rajman bil gaibi ba wanda wannan ya ba ba wasu daga cikin malamai sakon cewa kenan wannan maganar ta uku ita ce za ta zama daidai tunda an kawo ta ɗaya an kawo ta biyu amma sai Allah ya rushe su ya ce rajman ne bil gaibi kawai shaci faɗi ne abin nan tatsuniya ce ƙanzan kurege ne to amma na biyu sai ubangiji ta'ala bai ce komai ba sai ya kawo shi shiru to sai wasu daga cikin malamai suka ce to wannan alama ce da take nuna na ukun nan shine daidai to shi yasa wasu malamai suka ce a a a nan Allah ta'ala yana koyar da kai da sauran malamai ladabi wajen hikaito maganganu musamman a wajen karantarwa yana da kyau idan za a kawo akwal wato sabani na malamai akan wata matsala to in aka kawo su waɗanda ba su inganta ba sai a yi bayani a ce magana ta farko ta biyu ba ingantacciya ba ce ga ingantacciya a ciki ko ga mafi inganci a ciki ko ga abin dogaro a ciki kada kawai ka zubo maganganu ka zo an yi maka tambaya ka ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza kawai ka bar mai mai tambaya haka nan ma'ana shi ya je ya zaɓi kawai wacce ya ji ta fi masa sauki wannan ba ɗabi'a ba ce ta ilimi abin da ya kamata ga mai ilimi ga wanda za a yi fatawa in an masa fatawa ya kokari ya ɗora mutum akan abin da shi a iya iliminsa da iya bincikensa da iya ijtihadinsa ya gamsu cewa shi ne ya fuka sai idan ya kasance shi ma bai iya yanke wato wata matsaya ba to wannan za a iya samu a iya samun tawakkufi mutum ya ce eh akwai kauli biyu uku amma ni har yanzu dai ban iya rinjayar da ɗaya daga cikinsu ba wannan za a iya samu amma ba ya zama shine a ɗabi'anci koyaushe mutum haka yake ba in an kawo masa tambaya kawai sai dai hikaito malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza shikenan ya kyale mutum a haka in ya kyale mutum a haka to bai masa adalci ba domin ya bar shi a cikin haisa baisa ya baisa a cikin zai yi ta ainihin tunanin to menene ba menene ba kuma shi har yanzu ba a warkar da shi ba to shi yasa Allah ta'ala kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa a wannan aya yana ba mu ladabi na koyarwa idan mun kawo maganganu to mu rauna da wanda yake da rauni sannan mu tabbatar da wanda yake shine tabbatacce sannan ubangiji ta'ala ce qul rabbi a'lamu bi iddatihim kace ubangiji na shine mafi sanin adadin su anan uban Allah ta'ala sai ya nuna mana cewa neman a san ma nawa ne ba shine mai muhimmanci ba a cikin a cikin a cikin kissa ba ka san adadin su ba a nemi ka gane darussan da ya cike cikin abin nan su su biyar ne su su bakwai ne su su tara ne su su nawa ne wannan ba shine abin da yafi damuwa ba ko yafi muhimmanci a ciki ko ko su guda nawa ne kissar ko kuma in ce darasin da yake ciki ba canza zai ba a ce mutum biyu ne ko uku ko biyar ko bakwai ko nawa darasin da yana nan a yadda yake saboda haka kaga sanin adadin ba shine mai muhimmanci ba shi yasa Allah ta'ala ce qul ka ce rabbi a'lamu bi iddatihim ubangiji na shine mafi sanin adadin su ko su nawa ne ma ya'lamuhum illa qalil ba waɗanda suka san adadin su ai ma ya'lamu iddatahum illa qalil ba wanda ya san adadin su sai ƴan mutane kaɗan sai ƴan mutane kaɗan su ne waɗanda suka dace wajen hikaito adabinsu ya tabbata abdullahi dan abbas yana cewa wa ana min ha'ula'i qalil ni ina cikin waɗannan ƴan kaɗan ɗin saboda haka yace adadinsu shine wannan da Allah ya faɗa daga ƙarshe sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ce wannan shine adadinsu saboda haka ubangiji ta'ala yayi ishara ya bar wa masu hankali da masu basira da masu abin nan su gane cewa wanne ne a ciki daidai abdullahi dan abbas ya ce wannan shine daidai kuma da yawa daga cikin malamai abinda suka suka rinjayar kenan cewa wannan shine daidai amma dai ka sani cewa binciken wasu abubuwa da suka shafi wannan ba shine mai muhimmanci ba izinar da take cikin wannan kisa da abin da zaka dauka na darussa a cikin ta shi yafi komai muhimmanci wala tas wala tumari fihim il fala tumari fihim illa bira'an zahira Allah ce kada kai jayayya kada kai jayayya fihim dangane da al'amarin su illa mira'an zahira sai jayayyar da take zahira wato bayyananniya wacce ce jayayya bayyananniya wasu malamai suka ce jayayya mai hujja wato abin da yake zahiri akwai hujja zahira hujja karara to abin da yake da hujja a karara sai ka faɗa abin da ka san baka da babu wata hujja a kansa to kakka tsaya ma ana jayayya da kai a kansa suka ce sai illa mira'an zahiran ay illa mira'an zahiban bi hujjatil khasmi ظاهرا أي ذاهبا بحجة الخصم كما يندوني مواقيك جاوة تلك شكاة ظاهر عنك عارها جاي ذاهب عنك عارها sauraka zahiran anan wani wasu malamai sun fassara shi da zahir wato sai in kana da wata hujja da za ta rushe hujjar abokan jayayyarka amma in baka da wata hujja da za ta rushe tasu to kada ka tsaya kana ta ja'in ja a kai wannan duk yana ƙara tabbatar maka da cewa ba a son ka kutsa cikin wani lamari da kasancewa babu wani amfani a ƙarƙashin wannan kusi babu wani wata samara babu wata fa'ida ko da khilaf ne zaka hikaito zaka kawo sabani a cikin wata mas'ala to yi kokari ka fitar da fa'ida da take cikin sabanin ba wai kawai ka kawo sabanin ba dan dai ka ce an yi sabani a'a kai kokari in akwai wani abin da zaka iya fitarwa ƙarƙashin wannan sabanin na fa'ida to sai ka fitar da shi shi yasa anan ubangiji ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani wanda yake karanta wannan kissa cewa in zai yi jayayya game da waɗannan bayan Allah to yayi jayayya da wata hujja wacce take bayyananniya hujja wacce take karara amma tattaunawa akan abin da babu wata hujja akan sa baya da wani amfani saboda haka kaga ashe duk rubuce-rubuce da bincike da ake ta yi game da ina suke ina kogonsu yake menene sunayensu duk wannan ba shi da wani amfani inda yana da amfani Allah ta'ala shi zai gaya mana duk da cewa kamar yadda muka ce sunayen da aka aka gaya aka faɗa na su waɗannan samari bai inganta ba amma wasu har sun mai da shi laƙani kamar yadda al'alusi a cikin littafin sa tafsirin saruhul ma'ani yake cewa wasu sun mai da shi laƙani saboda haka sai a ce sunan waɗannan yaran yana dafa'i magan abin nan dafa'i ne ko sunan waɗannan yaran in mutum yana zazzabi mai tsanani in aka rubuta masa ya sha ko aka rubuta masa ya ɗaura a goshinsa zai warke ko kuma a'a macen da take cikin naƙuda a rubuta mata a ɗaura mata a cinye ta tagu za ta haihu cikin sauƙi ko kuma wani wanda kayansa ko yake neman wata bukata to ya karanta waɗannan sunaye shi ma zai samu biyan bukatarsa ko zai yi tafiya yana da abin da zai ajiye baya san in ya dawo ya samu abin ya salwanta to waɗannan sunaye ya rubuta su za su tsare masa kaga duk waɗannan tatsuniyoyi ne ba su da wani abin nan to duk abin da kaga Allah ta'ala bai jawo hankalinka akan sa ba bai yi maka ishara zuwa gare shi ba to kawai ka bar shi inda yana da amfani ubangiji ta'ala zai gaya maka don cewa yana nuna kusu alaika na ba'ahum bil haq za mu baka labarin ku da gaske saboda ubangiji da gaske ba da labarin su haka duk wani abin da yake gaske ba gangan ba ubangiji ta'ala ya faɗa maka shi ya ishe ka kuma ba buƙatar a shiga wani abu saboda haka ubangiji ta'ala ya ce kada ka tsaya kana ta jayayya dangane da sha'anin waɗannan yara illa mira'an zahiran sai jayayyar da take da hujja bayyananniya wato ka ji wata magana ta aka yi kana da hujja bayyananniya to shiga kai ma ka ce wani abu akai ba ka da ita yi shiru kawai rabu da su su yi ta abin nan soki burutsun su Allah ce wala tastafti fihim minhum ahada kada ka ce za ka yi fatawa ka nemi fatawa dangane da waɗannan yaran a gurin ɗaya daga cikin su waɗannan yahudawa ko kiristoci ko masu wane ne waɗanda su kokarin su kawo wannan shubha kada ka nemi fatawa a wajen su saboda me saboda maganganun su rajman bil gaibi ne maganganu ne waɗanda su kawai suna yin suna jefa magana ce kawai ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ce masa wala taqulan لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا sannan Allah ta'ala ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa in yasha Allah kada ka ce game da wani abu kowane iri ne kada ka faɗa game da wani abu cewa ni mai aikata kaza ne ni mai aikata shi ne gadan gobe illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so wato sai idan ka hada da in Allah ya so wadkur rabbaka idza nasita kuma ka tuna ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada kuma ka ce tsammanin ubangiji na zai shiryar da ni ga zuwa mafi kusancin shiriya fiye da wannan a wannan fadakarwa ce da taujihi Allah ta'ala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da duk ma mai karatu cewa kada ya ce gobe ko jibi ko nan da sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya zan yi abu kaza gadan anan ba wai ana nufin algad na gobe kawai ana nufin mustaqbal ana nufin abinda zai zo nan gaba shi ake nufi da gad ba wai kawai ana nufin gobe ba in jibi ne zaka iya faɗa ko in sati ɗaya ne ka iya yi ko da baka ce insha Allah ba a'a anan ana nufin algad larabawa suna amfani da kalmar gad suna nufin mustaqbal suna nufin nan nan gaba abinda zai zo nan gaba shi yasa Allah ta'ala nan yayi amfani da ta kalmar al-ghat saboda abinda duk zaka yi a nan gaba gobe jibi sati daya wata daya to ka mai da shi zuwa ga mashi'ar Allah domin Allah ta'ala shine ya san dukkan komai ya san abinda ya wakana da abinda zai wakana da abinda ba bai wakana ba in zai wakana ya zai wakana kamar da ya tabbata a cikin sahihai ne daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annabi Sulaiman alaihi salam ya taba cewa la atufanna laylata ala 70 imra'atan wa fi riwayatin ala 90 imra'atan wa fi riwayatin 100 imra'atin talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah yace zan zagaye mata na a daren nan su su 70 ko su casa'in a watar waya ɗari kowace za ta haifi saurayi ko za ta haifi mayaƙi wanda zai yaƙi fi sabirin layi sai aka ce da shi a watar wayar sai mala'ika ya ce da shi kul insha Allah ka ce insha Allah falam ya kul sai bai samu ya faɗa ba faƙafa bihim ya kewaya su falam ya min hunna illam ra'atun wahidatun nisfa insani babu wata da ta haihu daga cikinsu sai mace ɗaya ita ce ta samu ciki ita ma da ta zo haihuwa sai ta haifi rabin mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi law qala insha Allah lam yahnas wa kana darkan li hajatihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa da ya ce insha Allah to da ba zai samu tasgaro ba da ba zai samu abin da zai karya wannan burin nashi ba kuma bukatarsa za ta biya وفي رواية أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم يتي ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين كما دا دكان سيسين ياكي وجن توقع كلمة الله saboda haka wannan yana nuna cewa duk abinda mutum zai ce zai yi to ya hada da insha Allah domin mashi'ar Allah komai na mutum komai na halitta yana ƙarƙashin mashi'ar Allah babu wani abin da yake wakana karkashi ba karkashin mashi'ar Allah ba abinda Allah ya so shi da yake wakana abinda Allah bai so ya wakana ba to babu wanda ya sai sashe wakana saboda ka ashe kaga akwai bukatar kai wannan don haka anan hanin da Allah ta'ala ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa khitabin maganar an fuskantar da ita ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan sai dai ana nufin kowa da kowa dukkan wani mukallafi ya shiga ciki idan ba aiki sallallahu alaihi wa sallam shi karan kansa ya shiga karkashin wannan to wane ne kuma ba zai shiga ba kaga kowa da kowa yana karkashin wannan duk abin da zaka yi ka tabbata ka ce insha Allah ka tabbata ka jingina abun zuwa ga wato mashi'ar ubangiji ta'ala shi yasa zaka ga musulmi waɗanda suke maganar yanayi za ga galibin su a yadda na kula dai galibi duk kafafun watsa labarai za ga galibi in aka faɗi cewa za a samu ruwan sama za a yi goguwa za a yi rana za a yi kaza za ka ji ana ƙara da insha Allah to amma inda za ka koma na arna ba ruwansu kawai za a yi za a yi za a yi ruwa kawai za a yi to kaga nan bambancin musulmi yake da arna shi yasa wanda kaga musulmi ne kuma kaje yana irin wannan cika baki za a yi za a yi baya kawo insha Allah to akwai matsala cikin akidarsa ko bai gama sanin musuluncin yadda ya kamata ba saboda musulmi baya yankewa ga abin da yake nan gaba zai zo sai ya hada da mashi'ar Allah saboda komai nashi ba ba a hannunsa yake ba a hannun Allah yake akwai mutuwa akwai rashin lafiya akwai matsaloli saboda haka in in a yanzu kana jin cewa kana da kudin da zaka iya abu kaza gobe kafin goben Allah na iya kwace kudin in kana da lafiyar da kake gobe zaka iya abu kaza kafin goben Allah na iya raba ka da lafiyar Allah na iya karɓar ran ma gaba daya saboda haka ashe kaga komai naka ba a hannunka yake ba a hannun Allah yake sannan kuma tunaninka ma na iya canzawa kana iya cewa zan yi goben kuma kaga kai idan kai zaka cutu da haka ya kamata dai kakkai abin nan ka fasa shi to kaga ashe duk abubuwa ne wanda kai baka san su ba amma za su iya su faru ashe kaga ya kamata ka ce insha Allah insha Allah ka ce insha Allah Allah ta'ala da tawma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba abin da kuka so ne zake wakana ba sai abin da Allah ta'ala ubangiji wato rabbul alamina ubangijin duniya ya ga dama shi yake wakana kuma ambatan insha Allah zai ƙara sanya al'amarinka ya zo da sauƙi ka samu taisiri na Ubangiji a ciki kuma zai ƙara sa ka samu albarkar ma al'amarin ka sa sunan Allah a ciki saboda ka Allah ta'ala sai albarkaci abin sannan kuma istisna'in shi ma ka yi wannan togaciya insha Allah zai raba ka da a ce kayi alkawari ka karya kayi alkawari ka karya ko ku a rantsuwa ce kayi rantsuwa kuma ka karya in har mutum ko rantsuwa yayi ko ko mutum rantsuwa yayi in ya hada rantsuwar sa nan take da insha Allah to in abin bai yiwu ba a cewa kafara saboda yayi istisna'i tun a farko saboda ka ubangiji ta'ala shine bai bai bai ga dama abin ya wakana ba kuma tunda ya riga yayi wannan to ya dauke wa kansa to shine gaba Allah ta'ala sai ya ce wa zkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta to wannan ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta akwai maganganu biyu shahararru na malaman tafsiri me ake nufi shin wannan aya tana da alaka da waccan magana ko kuma wannan magana tana da alaka da waccan magana ta wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah ko ba ta da alaka to magana ta farko wasu malamai suka ce tana da alaka tana da alaka da waccan magana wato kada ka ce gobe zan yi abu kaza sai ka ce insha Allah sannan idan ka manta baka ce ba to da ka tuna ka ce insha Allah ka manta baka faɗa ba to da zarar ka tuna to ka ce insha Allah wannan shine maganar jumhur shine maganar mafi yawancin malamai dangane tafsirin ayar wazkur rabbaka idza nasita ay nasita an taqula insha Allah yayin da ka manta ka ce insha Allah to ka da ka tuna ce insha Allah wani ita ce magana abdullahi ɗan abbas da alhassan albasri da abul aliya da malamai da dama haka suka fassara ayar amma akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka fassara ayar da cewa ba ta da ta'alluki ba ta da alaka da abin da ya gabata wazkur rabbaka idza nasita wato in kai mantuwa to ka ambaci ubangijinka wato lokacin da kake so ka tuna wani abu sai ka manta shi kana so ka tuna shi amma ka kasa tuna shi to ka ambaci Allah wannan zai taimaka wajen ka tuna abin domin mantuwar ta samo asali daga shedan shi ya mantar da kai ambatan Allah kuma yana fatattaka shedan saboda ka yayin da ka ambaci Allah to sai ka rabu da shedanin sanya wannan mantuwar shedanin mantuwar sai ka tuno abu suka ce saboda akwai inda Allah ta'ala alqur'ani ya nuna mana mantuwa tana zuwa daga shedan فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين كاغا الله تعالى سيتي فأنساه الشيطان أنا مغنى النبي يوسف عليه السلام لوكاشين da waɗannan abokan zamansa a cikin kurkuku su su biyu za su fita daga cikin kurkuku ya ce to ko tunani a wajen ubangidanku Allah ce fa an samu shaytanan zikirin rabbi sai ya manta bai ambaci Allah bai tuna ya kamata ya tuna Allah ta'ala shi zai fita da shi ba ba ba abin nan ba ba uban gidansu ba to sai Allah ya jingina mantuwar zuwa gare shi Allah ta'ala a kissar annabi Musa alaihi salam da za ta zo mana a nan gaba Allah ta'ala yana gaya mana cewa shi wannan fata wato annabi Yusha yana cewa wa ma ansanihu illa shaytan an azkura ba wanda ya mantar da ni sai ya mantar da ni in gaya maka cewa kifin nan fa ya fita ya koma ruwa sai shedan kaga sai jingina mantuwar zuwa ga shedan Allah ta'ala na ta istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah shedan ya ci galaba akan su saboda haka ya mantar da su ambatan Allah wa in ma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin Allah ta'ala ce in shedan ya mantar da kai to bayan ka tuna kakka yadda ka zauna tare da mutanen da suke azzalimai ambatan Allah yana raba mutum da shaidan rashin ambatan Allah kuma na kusanto shaidan zuwa ga mutum wa man ya'shu an dhikrir rahmani uqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ce duk wanda ya kauce ko ya gafala gabarin ambatan Allah mai rahama to sai mu hada shi da shedan ya zama yana tare da shi shi yasa Allah ta'ala ya koyar da mu mu ce a'udhu bi qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abun bautar mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi wanda yake mai yawan komawa da baya wato zai zo ya yi wa mutum wasi yayin da mutum ya gafala bai ambaci Allah ba sai ya zo ya rika masa wasi a cikin zuciyarsa al-khannas sai ya koma yawan komawa da baya duk sanda aka ambaci sunan Allah to duk sanda kuma bacin ran Allah to sai ya koma da to wasu malamai suka ce wannan wazkur rabbaka idza nasita yana nufin cewa in ka manta wani abu to ka ce subhanallah subhanallah wannan zai sa ka tuno wannan abin da ka manta wannan tafsiri ne da wasu suka faɗa amma kasancewar ayar tana da alaka da waccan ayar da ta gabata ya fi zama wato zahiri ya fi zama zahiri ubangiji ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani wanda yake sauraron wannan bayani cewa kada ya ce gobe zan yi abu kaza sai ya ce insha Allah in kuma ya manta bai faɗa ba to ya faɗa sai dai wace irin wani irin tazara ce idan ya faɗa za ta amfani za ta amfane shi wasu malamai suka ce ko da dama daga cikin malamai abinda suke cewa zai amfane shi ya faɗa a ko da wani lokaci ya tuna ko da wanda lokaci ya tuna anan ubangiji ta'ala bai masa lokaci ba ya ce in ka tuna kafin lokaci kaza saboda haka in bayan kwana daya bayan sati biyu bayan wata daya wata biyu shekara daya in ka tuna to ka ce insha Allah ka faɗi insha Allah wannan zai taimaka maka amma zai raba ka da kafara da a ce zaka karya rantsuwar mutum da yayi rantsuwa sai bayan zai yi abu kaza sai bayan kwana biyu uku hudu yana so ya fasa yin abun sai ya ce insha Allah sai ya karya rantsuwarsa yayi bai yi ba ibnu abbas ibnu abbas ruwaya sahihiya a cikin musaddar na hakim da sunan al-kubra na baihaqi yana cewa idza halafa ar-rajulu ala yaminin falahu an yastathniya walau ila sana idan mutum yayi rantsuwa yana da damar yayi ta guciya ko da bayan shekara ne shi wa inna ma nazalat hadhihi al-ayatu fi fi hadha wannan ayat ta sauka akan haka wazkur rabbaka idza nasita ai idza zakara istathna in ya tuna ya yi togaciya Ali ibn Musir ya ce wa kana al'amashu ala hada babban malamin hadisi na al'amash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad cewa shi ma yana kan wannan ra'ayi na Abdullahi dan Abbas sai dai malamai sun ce Abdullahi dan Abbas ba yana nufin cewa ko bayan shekara in kai rantsuwa kace insha Allah kana da maka kare wannan rantsuwa ba suka ce ba haka yake nufi ba yana nufin in kai rantsuwa baka ce insha Allah bayan shekara ka faɗi insha Allah to wannan ka zo da abin da ake bukata amma ba wai za ta dauke maka hinsi ba ba za ta dauke maka fara ba kafara tana nan a kanka inda ba in ba haka ba to ai babu wani abin ba wata rantsuwa da za ta kullu ba wani yarjejeniya ko wani alkawari da zai kullu saboda in dai har ya zamana in ka kulla alkawarin kana da dama ko bayan wata nawa ne ko shekara nawa ne ka ce insha Allah ka rushe abin da ka kulla kaga ashe kenan ba wani alkawari da da zai samu gindin zama shi yasa lokacin da abin nan abin nan khalifan al-abbasi al-saffah abu mansur al-saffah lokacin da aka aka zo aka gaya masa cewa abu hanifa yana cewa in mutum yayi istisna'i wato yayi togaciya ba a majalisin da yayi ba a daidai lokacin da yake magana ba ba za ta yi amfani ba sai yayi kafara sai ya ce a kirawo shi ma'ana ya saba wa kakannin ya saba kakansa ba kakansa Abdullahi dan Abbas ga abin da yace amma shi yana fitawa da abin da ya saba kakansa a je a zo masa da shi aka zo da Abu Hanifa Abu Hanifa yace to wannan abun maslaha kace kai in yi wannan fatawar kai za a taimaka kai zan taimakawa ce saboda kai da rantsuwa kake karbar cappa mubaya'a ta mutane mutane za su yi maka mubaya'a bisa rantsuwa ce idan har suna da damar in sun fita za su iya karya shi kenan sai su fita su karya daga baya su yi maka kuruji su yi maka gore rantsuwar su ta tafi ba a bakin komai ba ya ce an haka ne je kaka ci gaba da fitowarka shi yasa wasu malamai suka ce inda a ce za ta irin wannan togaciyar za ta yi amfani da ta amfani annabi ayyub Allah ta'ala da ba zai ce da shi wa khuz bi yadika dirsan wa qadrib bihi wa la tahnas da sai a ce da ba za a ce a je ɗauki wasu abin nan tsuntsiya ba ya daki matarsa da shi shi kenan ba zai yi ba zai yi kafara ba da kawai sai a ce kawai ka ce insha Allah to sai ba a ce masa insha Allah ba sai aka baki wani abin da ya fi wannan wahala to saboda haka idan mutum ya yi rantsuwa idan mutum ya yi magana ko ya yi rantsuwa yana da damar ya ce insha Allah matukar wata maganar bata shiga tsakanin wannan maganar tashi da rantsuwarsa ba in ya riga ya shiga wata maganar to shikenan ya katse ko kuma ya kasance a wannan majalisin bai tashi ba amma mafi inganci dai shine ya kasance babu wata maganar mai tsawo da ta shiga tsakanin maganarsa ta farko yayi magana ya dan yi shiru sai can ya tuna bai ce insha Allah ba sai ce insha Allah to yayi wannan dan tsaiko da aka samu na shiru ba zai cutar da shi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi na la abdu wanna quraishan la abdu wanna quraishan thumma sakata thumma qala fi salisa insha Allah shi lalle sai na ki quraisha lalle sai na ki quraisha annabi ya shiru can kuma sai ce insha Allah wannan insha Allah kuma ta yi amfani saboda wannan tsaiko da aka samu wani abu bai shiga tsakani ba amma in mutum ya zama an yi ɗauki lokaci bai faɗi insha Allah ba to sanda duk ya tuna ya faɗa wannan zai taimaka masa wajen ya zan ba shi da laifi a gurin Allah amma kafara in har ya karya wannan rantsuwa sai yayi asa an yahdiya ni rabbi li aqrab min hadha rashada sannan kuma yayi addu'a saboda kasancewarsa shi mai kuskure ne mai yin shi dan adam mai kuskure ne mai yin daidai ne yayi addu'a bayan yayi bayan ya manta bai ce insha Allah ba in ya tuna ya ce insha Allah kuma ya addu'a Allah ta'ala ya sa masa wato dacewa da mafita a cikin duk al'amarinsa fiye da abin da ya ce zai yi kuma daga baya ya gane cewa abin da ya ce zai yi din ba shi ne ya kamata yi ba ya yi addu'a Allah ta'ala ya shirya da shi zuwa ga abin da ya fi wannan zama shirya da dacewa da rama gare shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh